albayan tv kai mana subscribing sannan ka taɓa karaurawa mun gode to amma kafin mu yi da yake jiya an yi tunda akwai online jiya yi tambaya mace ce mota mu'tada wadda ta saba haila sai hailanta ya wuce kwanakin da ta saba shinya ya za ta yi an ce za ta yi istihar ta ƙara kwana uku ta ƙara uku ɗin haila ba ta tsaya ba to me za ta sake yi to yadda fatawa ya tafi jiya a kan za ta sake wani uku uku har sai ya tafi kafin bai kai sha takwas ba to ba a kan mazhab ba almazhabul mazhab shi ne cewa in mace ta saba al'ada sai al'adan ya wuce kwana uku jini ya doge bayan ƙarin uku ɗin nan da ta yi to za ta yi wanka ta yi azumi ta yi sallah ta yi duk abin da za ta yi abin da kawai zan ƙara a nan amma ba kowa ba domin littafin al'akhdari shi muke karanta kuma shine jawabi za ta yi wanka ta yi abin nan amma mun tsallake mun ji al-mukhtasar ya yi bayani wani abu da kira ba istizhar ba tamiz at-tamiz mace ce ta saba al'ada su mata sun sani ranan farko jini kaɗan amma jajawur na biyu jini ya ƙaru na uku jini ya ƙaru jajawur a hankali jinin nan kuma sai ya fara canja launi yana rage jajajaja har ya zo ya zama kaman ƙasa-ƙasa sufura ya zo ya zama kudura har ya zo ya zama tana ganin shi datti-datti tana ganin shi datti datti yana har yanzu kuma a zama za a ko fa. da jini mai jan jini amma yanzu yana ragewa yana ragewa yana ragewa yana ragewa yana ragewa yana ragewa to a ilimi na zamani wanda ki kuma dole ya shigo fiki kwanan nan macen da take haila a ce kwana biyar hailan ta kwana biyar ko ne kwana biyar ta sani in mun ce kwana biyar dinnan fa na biyar dinnan har ta yi sufura har ta yi kudura har na biyar din kawai da sa sai su samu jafaf ba komai ko ko farin ruwa fari fes kamar tufa irin wannan da ta kai haka a kwana na shida sai ta ga jini jajawur wannan jini da ciwo ne ba wannan haila ba ne akwai wani miki yana da dalili jan jini bayan har ta kai kudura ta yi sufura ta yi kudura ya jini na su ya dauke kawai rana na shida sai ta ga jan jini ba san gaya mata ba wannan jinin menene ne ciwon shi na kira al-istihada shi bai hana komai ta wankanta ta yi sallanta ta yi komai to amma mace ce ta saba haila kwana biyar hailanta na biyar ɗin bai ɗauke ba domin har yanzu akwai kudura wato in ta saka auduga ko ta saka wanda suke sakawa sai ya zo da ruwan ƙasa kwana na shida har yanzu akwai shi da ruwan ƙasa-ƙasa tana haila yanzu kwana na bakwai sai ya fara ragewa na na takwas ya ƙara riya kwarai da gaske tunda tana biyar an ba ta istisari kwana uku biyar shida bakwai takwas kwana na tara da ta saka har yanzu dai bata gan shi da fes-fes ba har yanzu akwai datti kazanta amma ba jini ba ba jini ba gashi da sufura to irin wannan ma shi ma kan shi kun ga hailanta ne yake ragewa yana ragewa yana ragewa an ba ta kwana uku ta yi har yanzu bai kare ba saboda abin da ya wuce mata ba jini ne ya wuce mata ba gurɓatancen jinin wancan hailan ne ya rage kun fahimta to kun ga wannan kenan yana da hukuncin wannan haila ko da ke ta kwana uku amma da ta sake ganin wani jini bayan kwana uku jan jini ta wannan istihada ne allah shirya da mu to hukumu wasiyyatu safih was-sabi eh eh shine eh rarrabewa a cikin waɗannan jinanen da ake ya kamata ne ko da wata muhadara ya shirya wa mata a fahimtar da su irin waɗannan abubuwan don mafi yawancin matan su abin da suke ɗauka jini jini tunda an zo wajen sufura nan kuma ba samu ifo ba zarin da za a yi ba a iya fahimcewa cewa wancan jinin da aka zo ya wuce wannan wanda ya koma dawowa jajajen maganar sabon istihara ne kaga mutane mafi yawanci mata ba su iya tambizi ne wannan ya kamata ne kasance malamai yana yana da kyau kwarai da gaske amma kafin a yi shi abin da ya kamata a yi musulmai likitoci gynecologist su ne ya kamata a zuwa haɗu a zauna da su jinin mace da take yi banda jinin haila kawai abubuwa sababin da ke jini akwai kusan hamsin kuma abinda nake so abinda sa na ce dole masalu ahla zikiri in kuntu me la ta'lamun fuqaha din mu Allah ya musu rahma ya gafarta musu abinda suka yi fitar da hukunce hukuncen jini na mace akan dirasar da suka yi a zamaninsu wadda ke ta taƙaita malami faƙihi ya tambayi shi ko mace wadda ke kusa da shi ko bai shi ko ko ya ji labari an ruwaito mishi daga wata ƙabila daga nan ake samu wani ilimin abin da aka samu daga sunna shine ne mace mai haila ba ta ba ibada ba sallah ba azumi ba ta ba qur'ani ba ta wafi in dai tana haila hukuncin mai haila ka ta yi abubuwa sai ta yi tsarki miji ba zai zo mata ba sai ta yi tsarki hatta ya tsohurna tsarki sannan manzo Allah alaihi salatu wasalam ya zo yi bayanin al-istihada istihada shine jini yake fitowa mace amma jinin ciwo ne shi kuma bai hana komai bai hana sallah bai hana azumi bai hana miji bai hana komai domin ciwo ne jinin ciwo ne ba cikin haila ba to kun ga wayannan su ne asalin da zai iya fitar da hukunci na da kuma aka gane Allah ke gaya mana wa fi anfusikum afala tubsirun ba kwa ganin ayoyin Allah a cikin jikinku to wannan ayoyin Allah yanzu Allah ya bayyana su kwarai da gaske abin da ake so kawai shi ne domin mutane samu natsuwa su san cewa an gina hukunci kan ilimi likitoci musulmai maza da mata a zo a fayyace ma mutane mata irin jinin da ke fitowa a farjinsu jini kaza haila ne jini kaza istihada ne jini kaza nifas ne jini kaza kaza jini kaza kaza in haila ne da nifas to yana ɗauke kaza da kaza in istihada ne bai dauke kaza da kaza shikenan amma sai an zo an bayyana ba wani sabon jini da zai fito mace ba san sababin shi ba an kai ga wannan Allah shirya da mu